Hakan da yana zuwa ne yayin da aka shiga rana ta biyu da rufe ƙanana da manyan makarantu a jihar ta Kano. Mun kafa kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin mataimakin gwamna wannan kwamiti yana aiki dare da rana domin a tabbata cewa an faɗakar da al'umma sannan kuma na ba da umarni lallai duk guraren da ake bukukuwan nan da ake kira event, event center daga yau an rufe su domin a kare lafiyar al'ummar jihar kano sannan kuma gwamnatance gwamnati ta jingine taro domin a gujewa taruwar mutane kamar yadda aka sani gwamnan kano abdullahi umar ganduje kenan a jawabin saga al'ummar jihar dangane da matakan da gwamnati ke ɗauka na toshe kafofin da cutar corona ka iya shiga jihar A kazalika gwamnan ya ce gwamnati na aiki tare da ƙungiyoyin motocin haya domin cimma burin da aka sanya a gaba. Tabbata cewa an yi abubuwan da ya kamata a cikin tashoshi da muke tare da su. Al'umma kowa a gidansa ya tabbata cewa iyalinsa sun bi shawarwari da masana kiwon lafiya suka bayar. Masarauta mun riga mun rubuta mata cewa da gayyaci malamai na masallatan juma'a malamai na masallatan hamsa salawat domin a ƙara jaddada addu'a domin Allah ya kare mu ga wannan annoba. A hannu guda kuma ita ma gwamnatin jihar Jigawa da ke makwataka da Kano ta kafa nata kwamitin faɗakar da jama'a game da wannan annoba ta corona. Sai dai ƙoƙarin samun ƙarin haske daga mahukuntan jihar game da matakan gwamnati game da wannan annoba ya ci tira. duk da annobar duniya ta corona kafofin samun bayanai game da alkibarar gwamnatin jigawa a kan al'amuran da suka shafi makomar al'umma na ci gaba da zama jidali ga 'yan jarida saboda ba kasafai manyan jami'an gwamnatin jihar ke zama a jihar ba lamarin da masu kula da lamura ke dangantawa da yawan balaguron gwamna badar abubakar zuwa birnin tarayya abuja ko kuma ziyartar kasashen ƙetare ko da ke a lokuta daban-daban gwamnan ya sha musanta hakan waɗanda suka ce ba na zama ba su san jiga ba ne wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya na yin council meeting dina in ka ga na fita daga jigawa watakila alhamis da daddare da juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin jigawa ne ko kuma aikin ƙasa. baya ga iyaka da jamhuriyar Nijar dukkanin jihohin arewa maso gabashin Najeriya na ketawa ta jihar Jigawa ne kafin su shiga jihar Kano domin harkokin kasuwanci da sauran al'amuran zamantakewa na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.